maganan manyan malamai waɗannan su ne suka faɗi magana a cikin addini ba za ka bar shi kaje ka ɗauko shi ne za ka wahala ba abinda za ka iya canzawa sai dai ka wahala ka wahala ba abinda za ka canza an fahimta shi yasa mutum biyu ba wanda ya kai su wahala a cikin duniyar nan shi'a da turawa an fahimta shi a duk yaki su su yakiwa abubakar umar usmanu aisha hafsa ina su na fatima sai na ali sai to me kenan kai sun ɗauko ma kansu yaki ne wahala suna wahalar da kansu har lahira ba abin da zai canza game da abubakar sai dai ma ya kara masa daraja to in ka zage shi shi kenan kaga ka kara mishi ka ɗauki laifi ka kara mishi aikin in kana da aiki a ɗauka a biya shi me yasa ai akwai manya-manyan kafirai a cikin kurai shawa na Ibn Haris da wani da this ake yin irin wannan to ya ake wannan abubuwa na yiwa to shine yake kunan su a cikin zuciyarsu shi suka zo suka tarbiyyantar da wanda suka tarbiyyantar suka ce ga aikin da suke so ya yi musu shikenan suna na ana ta yi za a ci nasara wallahi ba za su ci nasara ba yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wai bi afwahihim suhura kenan ko sai ce wallahu ولو كره الكافرون mutimmu nuri nurahu aw nurihi wa hana kana fada da Allah kana fada da Allah zaka ci nasara ba zaka ci nasara ba hmm, Allah ya sauwaki amin babu thawabi man da'a ila hudan aw ahya sunnatan ko kayi bid'a ko ɓarna, barna ko kayi sabo ko kayi laifi fir'auna Allah madaukin sarki tun da ya halicce shi ya san ba zai musulunta ba ko ba abinda fir'auna ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba abinda fir'auna bai yi ba amma Allah ya ce izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha in ya zamana wannan tagutu aka ce ma kula lahu qawlan layyin ake kana nuna ma Allah bid'a yake yi fa ya Allah <laughs> ma'ana da sallar shi da azumin shi da zakkan shi da menene da menene da menene wayannan masaloli sai an karantar da mutane shi daga 1970 muna zuwa 12 muna karatu wurin Sheikh Abubakar Jabir Jazair dama shi duk shekara sai a ba shi tikiti ya je yawon duniya yana kiran musulmai yana wa'azi yana mai yazo yana magana ya ce wallahi waɗansu da suke aski gemu kuna gani ɗin nan wallahi sun fi kusan manzan Allah suke gemi <laughs> saboda bai ɗage wannan shi ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza kuskure ne fa cikin fahimta akan haka za tashi tashin hankali har yanzu ni abin da na kasa fahimta shine kuma aka kasa fahimta ta me yasa duk shekara ta zo shi ana ta tashin hankali akan maulidi duk bid'an da za ta da hankali akai kenan abin da ya rabi aka ce ana son manzon Allah sabili rabbika kai kira zuwa tafarkin ubangijinka bil hikmati wal mau'izati hasana sannan ce wajadiluhum billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu sannan ce wala yulqa wa ma yulqaha to abin da ke da wahala kenan shine kai ba za ka iya yi ba shi yasa shaida faɗa yanzu karantarwa ya zama da faɗa da bori فقولا له إنه طغى باب شكا با جاية وهي تبتر مشي إنه طغى أما سأكتب فقولا له أكتب كيتاشي هنكا دي دشي كيفنا دشي فقولا له قولا لينا إذا كان الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم العالى ما علمت لكم من إله غيري قال الله قولا له قولا لينا فما بالك بالذي يسبح الله يسجد يسبح الله هو ساجد وهو راكع فقل له لينا من باب الاولى eh min babil aula min babil aula ko to yanzu haka ake wa'azi haka ake karantarwa haka saboda in dai za a zauna a ilmantar da mutane wallahi wa'ansu ba hanyar su bane ba za su yi shiga amma a ba wanda ya tambaye ko ƙarya ji ko gaskiya ji ba amma in abu ya zamo rigima hayaniya sai kaje ka koya a titi za a yi wa qala allahu wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim la'ala hudan mustaqim wa qala allahu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تعالى وجعلنا للم من بعدنا وقال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم وقيل بكتابهم وقيل بإمامهم الذي اقتدوا به وقال الله سبحانه وتعالى ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم وقال الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال عبد الله بن مسعود ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها بعده abin da ya gabatar na alkhairi yana da lada duk wanda ya bi shi za a ba shi lada shi ma wala kusu zalika min ujurihim shay'a ba za a rage ladan waɗancan komai komin kankanta ba za a ba su ladan su kai ma a baka ladan shiryar da su da kai wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ism mislu asami man tabi'ahu layan kusu zalika min azamihim shay'a bid'atan wata sunna min sunnatan ko ya ka take min sunnati daga sunnata ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad umitat dama an daina aiki da ita an kashe ta an daina aiki da ita sai ka zo ka raya ma mutane suna aiki da ita ba'di fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha min an-nasi la yanqusu dhalika min ujurihim duk wanda ya ɗauka ya aiki da shi za a baka lada za a bashi lada wa da ibtada'a bid'atan duk kuma wanda ya kirkiro bid'a la laha wa rasulahu bid'an da Allah bai yadda da ita ba manzon Allah bai yadda da ita ba fa inna lahu mithla ismi man amila biha min an-nasi la yanqusu zalika min asamin nasi shay'a ba abin alfahari ba ne abin tausayi ne manzo Allah ba haka ba ne ba wanda ya raya sunna aka yi aiki da ita yana da lada adadin mutanen da suka aiki da sunna haka wanda ya raya kirkiro bid'a aka yi aiki da adadin mutanen da suka bi shi cikin wannan bid'an yana da laifi adadinsu don Allah wannan abin tausayawa ne ko abin eh الظافري قال أخبرنا إسحاق إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال مسروق أم عن ابن مسعود daga abdullahi dan mas'udin hadisin marfu'i kenan ko eh qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqtalu nafsun zulman ba za a sai sun yi to an yawa to su kuma sun biyu za su yi yawan duniyan nan duk to sai Allah ya ba su haihuwa duk sa'an da nana hawa'u ta ɗauki ciki in za ta haihu shi ta haifi ne yan biyu shi ta haifi yan biyu mace da namiji mace da miji mace da miji to ya za su yi tuna mace da miji mace miji shi kenan to in rayuwar mu ta kare ya za a yi kuma lokacin ba kowa sai su to sai suka tabbatar da cewa za su aurar da 'ya'yan nasu mace da miji macen wannan cikin sai a hada ta da mijin wancan cikin namijin wannan cikin sai a hada shi da macen wancan cikin haka ake tafiya sai a eh? sai aka zo aka samu wani sai shi 'yar uwar haifuwarsa kyakkyawa ce sai aka ce za a ci gaba da wannan tsarin za a ɗauke ta a ba ɗan wancan ciki shi kuma wancan 'yar uwar haifuwarsa ba ta kai wannan kyau inna Allah bihi alim to wannan da yake kyawun niyya kuma ya bada abu mai kyau da in suka yi qurbani ko yaki aka yi in suka samu riban yaki manzo Allah kada aka halatta ma riban yaki da ba abu kowa ba ci in aka samu riban yaki sai a tattara a aje waje daya in Allah ya karbi aikin su sai ya aiko ta daga sama sai ta ci wannan abin Allah ya karbi aikin su kenan to sai Allah ya aiko wuta sai ta ci wannan bawan Allah ba mutumin kirki din wannan mugun bawa sai al'amarin shi ya zama mishi ga abin da ya zama mishi to shi ne sai ya lashi takobi ma ya kashe shi ba ya koma da nadama ba ya rasa yadda zai yi kuma shedan kenan in ya tashi maka baka ji sai ka yi abin sannan kuma sai ka dawo hayyacinka lokacin kuma na riga an wuce nan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أمر بن حفص بن غياث عن أبيه وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية كل عن الأعمش قوله كفل أي نصير nasiha ta yi daidai ba gyara lokaci ya cika sha biyar kitabul ilmi littafin ilimi babu tablighi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hifzihi babin dizo na isar da hadisin manzon Allah da kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke ciki قال الله سبحانه وتعالى wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu abinda manzon Allah ya kawo muku aka yi suka kan sahabbai to shi kenan ba wani abu da za mu samu daga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama to shi kenan sai mai kuma <coughs> komai ya zama ƙarya kenan ko to manufarsu kenan kuma ba za su taba cimma nasara ba don ba wanda ya taba iya cimma nasara qala an صلى sallallahu alaihi wasallama fi khutbatihi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hutubarsa falyuballighi shahidu al-ghaiba wanda ya halarci wajen ya isar da sako الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naddarallahu abdan sami'a maqalati fa haddace shi wa ya ji ya faɗa ma wanda bai ji ba to wannan sunna ce ta isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai je ko ina ba yayi in yi cikin madina masallacin shi wanda ya ji shi ma sai tashi ya je masara sai ya faɗa ya je kufa sai ya faɗa ya je masar sai ya faɗa ba haka bane ba wanda shi ma ya ji sai ma ya faɗa wanda shi ma ya ji sai ya faɗa to da haka aka yi har waɗannan duk shari'a ta zo mana sai ka zo kai kana kana sukan hadithun sahihun da ce wannan hadisi sahihi ne to ina mana wannan hadisi sahihi ne mana ya tara sharuɗai guda biyar ittisalu sanad al'adala tamamu dabt adamul shuzuz adamul illatil qadiha wayannan sharuɗai guda biyar duk duk ilimin duniya babu ilimin da aka yi mishi kariya aka katange shi irin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na ce ai ne ya faɗa an bincika ya aka yi na ce wani ne ya faɗa mun rayu zamani ɗaya ne to imam muslim sai ya yarda murayu eh, mun rayu zamani ɗaya a kano na yi almajirci wajen yare ne baka san shi ba sai an koya ma to yanzu sai kowa ya shigo ya diro kan ilimin hadisi wannan ya faɗa wannan ya zaro ya faɗa kowa ya fada abin da ran shi ke so to sai al'amari ya zo ya zama fauda shi kuma imam malik ce la yasluhu an-nas fawda la sirata lahu wa la sirata idza juhaluhum sadu idza tawalla siratul qaumi amrahum na ma'ana zaka amrul qaumi wasdadu la yasluhu na fawda la sirata lahum mutane su zo fauda hayaniya ba su da shagabanni kowa ba shi da shagabanni kowa shugaban kansa ne fa ba haka ne ba kowa malamin kansa ne shugaban kansa ne yana da masallacin shi yana da almajiransa shi kenan almajiransa suna kamba mashi in za su yi magana shi babban malamin mu radiyallahu hafizahullahu babban malamin mu hafizahullahu shi matsala ta zamo ba ta da in masu duk kaskancin abu ya dauka ce wannan shi ne abin da yake bautatawa aka ce karka zagi wannan abin kana zagin wannan abin shi zuciyarsa ta yi mai shi ta bi ko ina ne ba haka bane ba in fara darar hadis 1992 ba haka bane ba muna tafiya muna tafiya muna tafi duk malamai da wanda kaskanta ya ka ibn taymiya da shekul albani da abdulaziz bin baz ibn muhammad bin salih bin al-usaymin duk shi aka sai musu zagi kuma ana ganin dan me ake zagin su kai dan me kake zagin nashi dan me kake kai aka fara hanawa ai wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm lokacin ciki ba gama mai ba نضر الله امرأ